Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey, kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum, Jummai Ali tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. muka sake dawa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarun duniya muna da rahoto akan wani kwamiti da gwamnatin jihar Naja ta kafa kafin mu buɗe layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku. Assalamu alaikum jama'a. A Najeriya a cikin wannan mako ne mutane biyu suka fi da sanarwar bayyana kansu a matsayin shugabannin kungiyar Boko Haram. wannan takaddaman shugabancin ta haifar da baraka wacce ke nuni rarrabuwan kawuna a kan nasaba da aƙidar kowanensu kan yadda ƙungiyar take ayyukanta arewa maso gabashin najeriya da kuma yankin tafkin chadi a labaranta na mako-mako ƙungiyar is ta bayyana sunan abu almusaba albarnawi a matsayin wakilinta na boko haram sanarwar na is bai yi bayani dalla-dalla ba amma abin lura a kan shi ne akwai alamu da ke nuni cewa an tsige shekau daga mukaminsa wanda shi ya rinka jagorantar hare-hare da kungiyar ta rika kaiwa tun daga shekarar 2009 rahotanni da kafar yada labarai ta sahara ta fitar sun rawaito cewa albarnawi shi ma ya fitar da wata sanarwa inda yake kalubalantar shekau wani mutum da ya yi ikirarin cewa shine shekau ya mayar da martani a wata sanarwar faifai na sauti mai tsawon minti goma kan juyin mulki da aka yi wanda aka saka a shafin sadarwa na youtube kafin daga bisani aka cire sautin a cikin jawabinsa shekau ya nanata matsayinsa na ɗaukan ragamar shugabancin ƙungiyar inda yake cewa albarnawi wani tsohon ɗan mamban ƙungiyar ne sai dai kuma yana ƙoƙarin haifar da husuma ne tsakanin 'yan ƙungiyar jam'iyyar anc mai mulki a afirka ta kudu ta sha kashi fiye da kowane lokaci na zaɓukan majalisun garuruwa da na birane da aka yi har yanzu jam'iyyar ta anc ita ce kan gaba wurin ƙuri'u da kujeru amma jam'iyyar ta marigayi nelson mandela ta sha kashi fiye da kowane lokaci tun kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata masu fashin baki sun ce masu jefa ƙuri'un sun fusata ne na rashin ayyukan yi da kuma zarmiya na cin hanci na 'yan siyasa har yanzu babu wani gwani a johannesburg birni mafi girma kuma cibiyar tattalin arzikin kasar da kuma kewayen birnin pretoria inda jam'iyyar hamayya ta democratic alliance take kokarin yin tasiri jam'iyyar adawa ta da ta kunyata jam'iyyar anc ta hanyar doke ta a wata mazaɓa mai suna nelson mandela bay wanda aka ba sunan jigunan na anc wani mai fashin bakin siyasa sumodadi fakeni ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa akwai ban mamaki irin yadda jam'iyyar anc ta rasa ta goma shi a idanun mutanen ƙasar jama'a kuna shan wa'annan labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc wani jami'in adawa na ƙasar sudan ta kudu ya ce ya kamata shugabannin ƙasashen yankin gabashin afirka da ke taru yau juma'a kenan su amince da girka rundunan tsoma hannu ta sojojin kasashen waje a wannan ƙasa wanda yaƙi ya lalata har yanzu ana zaman ɗarɗar sosai a juba babban birnin sudan ta kudu bayan da aka kashe mutane 300 aka raba wasu dubbai da matsugunansu a gwabza wanda aka yi tsakanin dakarun 'yan tawaye da na gwamnati a watan da ya shige. shugaba salva kiir ya ce ba a buƙatar ƙarin sojojin ƙasashen waje kan na majalisar ɗinkin duniya da suke aikin kiyaye zaman lafiya a yankin a yanzu amma kuma wakilin 'yan adawa na sudan da ke ƙasar ethiopia da ƙungiyar tarayyar afirka da ake kiran shi gol yoyo ya ce akwai buƙatar sojoji da za su shiga domin raba tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan adawa. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Baba Yakubu Makeri ya karanto. Gwamnatin jihar Niger ta kafa wani kwamiti domin binciken rikicin mutanen ƙauyen Kofa da sojoji da ya yi sanadiyar wasu mutane. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsali na ɗauke da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta kafa kwamitin da zai tantance asarar da aka tafka a rikicin da ya tashi a tsakanin sojojin Najeriya da kuma mutanen wani ƙauye mai suna Kofa da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Boso a ranar Alhamis dinnan da ta gabata. A wani taron da ya haɗa dukkanin shugabannin tsaro har da na sojojin ƙarƙashin jagorancin makaddashin gwamnan jihar Niger Honorable Muhammad Ketso. an baiwa kwamitin sa'o'i 24 da ya tattaro bayanan dalilin tashin hankalin da kuma yin sulhu a tsakanin masu rikicin. Kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa, shi ne ya yi wa manema labarai karin haske akan aikin wannan kwamiti. Manyan-manyan da suke dattawan da suke kauyukan, an yanzu kwamitin za ta je ta same su za a zo da su mitin. kuma duka an ƙara cewa yanzu ma a sadu a fadan gidan sarki ko da yake dai har ya zuwa yammacin juma'an nan babu adadin yawan mutanen da aka kashe a hukumance amma bayanai sun nuna cewa an samu ƙarin adadin yawan mutanen da suka mutu akwai dai bindigogin sojojin da suka yi ɓatan dabu a lokacin rikicin babban jami'in tsaro a ofishin gwamnan jihar niger colonel mk mai kundi ya ce ana ƙoƙarin karɓo waɗannan bindigogi har yanzu akwai bindigogin sojoji a ciki mm, so ana son a tabbata cewa an samo su ba tare da wani tashin hankali ba bindigogin sojoji nawa ne suka bata yanzu eto eh ba ba kayyade wata kuna saboda ana cikin lissafi kaga abin ta faru jiya to sai dai ɗaya daga cikin shugabannin kabilar gwarin alhaji awaisu giwa ya yi hannun ka mai sanda ga 'yan kwamitin in za a sa 'yan kwamiti a sa wa'anda jami'an tsaro wanda suka san dokoki a kuma sa lauyoyi a kuma sa manya-manyan alkalai wanda za su binciko menene ya sa ya faru masu adalci To amma ana shige dan majalisar dokokin jihar Niger mai wakiltar karamar hukumar ta bosu Malik Madaki bosu ya ce an sake yin wani kisan bayan da gwamnatin ta sanya kwamiti. Ni dai bakin ciki na kuma da ya kara damuwa yau bayan kwamiti da gwamnati ta sa bakin ciki na shine yau kuma ranar juma'a da aka da aka suka shiga ƙauyen nan kuma aka kona gida aka kona kuma mota har aka kashe wani soho ka samu adadin wanda suka mutu a dai a jiya kenan sojoji mutane takwas mutanenmu kuma sama da mutane goma mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya mun gode mustapha kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. To muna jin ka. na yau layan Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To me ya ra'ayin? Mhm. Yau ra'ayi ne ya ta'allaka ga wannan rahoto ne naku na karshe zan jawo hankalin ga talakawa 'yan Najeriya. yana da kyau mu ba da ci mu ba da kokari kwarai daga gaske wurin ba da ci gaban zaman lafiya a cikin najeriya da ainihin kewayenta yana da kyau inda talaka yake ya bada tasa gudunmuwan ba tashin tashina ba a kwantar da hankali duk abin da kwanciyar hankali zai baka ba rashin su ba zai baka ba kawai ne To da alama layin ta katse mun gode da wannan ra'ayi naka ga waɗanda wannan lokaci ne kuka lalubo wannan tasha ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma mun buɗe layukan waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku yau kuma rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum ya ga dama muna fatan za a kira allah kuma ya ba da sa'a don da alama ana samun matsala da network a yau To mun samu kira daga jihar Rivers. Salamu alaikum. Do diga riba diga riba Kibi State ko Zagu. Wani yare kake yi? Hala? To, ita ma layin ta tafi. Ma sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alama yau layukan waya din suna bamu matsala. Ga waɗanda yanzu ne aka lalubo wannan tasha. mun buɗe layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku kuma yau rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum ya ga dama to mun sami kira daga maiduguri salamu alaikum to yau mun samu matsala you. kamar mu da ina ganin halaman gwamnatin jihar borno ta ware mu ne mu a gwamnatin najeriya shi yasa abun ya dame ni to malam ka fara magana baka bayyana sunanka ba yusuf amadu kibo to me mi an ra'ayinka don mun same ka a tsakiya ne ba mu gane farkon abin da ka faɗi ba eh ra'ayina shine kamar a dambuwar road tsakani da allah mu gwamnatin borno state ba ta mana adalci To shi ne mun ba ku dama ku bayyana ra'ayinku sai ka. Yanzu hanya ma gashi nan an cire mu a ciki tun da malaka sallah ya hau har yau babu wani abun da aka yi mana. Wai na ka zo ka gani a dambuwar hanya gashi nan ko ta ina ruwa ya ciki ta ko ina kuma ana gyara sauran anguwanni mu da shike ba mu wai ko ba mu siyasa ne ma ni ban sani ba. Rashin mutunci kawai ya taso abin da suke mana gaskiya ba su yi adalci ba tsakani da Allah za su duba su gyara kuma su duba su gyara. In ba za su duba su gyara ba kuma mun ma lokacin zaɓe zo kar su kawo mana ba su. To muna fatan mun gode da wannan ra'ayi muna kuma fatan waɗanda ka bayyana ra'ayin ko kuma gwamnatin jihar Borno ta ji wannan bayani naka tare da fatan kuma za ta share maka hawaye. To da alama mun sami kira daga jihar Adamawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Wa alaikum salamu. Yawa muna jin ka. Sunana Aliyu Adamu. To Malam Aliyu me an ra'ayinka yau? na daɗe ina neman kiran ku ban same ku ba sai ina muku fatan alheri Allah sa ku tashi lafiya <laughs> to mun gode madalla na gode sosai to yanzu mun sami kira daga jihar Abia salamu alaikum malam ko malama na Abia kuna ji na salamu alaikum to da alama layin abiyan an samu matsala To, salamu alaikum Kano, kuna ji na? Kano, kuna ji na? Hmm. To yau dai akwai matsala a layukan na wayarmu, muna fatan masu mu za a gafarce mu wannan ba laifinmu ba ne. Matsala ce ta na'ura wanda akai-akai akan samu, kada dai amince ana tare ne da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma yau rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum yake so muna kuma kare gode muku ga dukkan masu mu wanda suke samun dama da waɗanda kuma ake ƙoƙari ba samu kamar malamin na na ƙarshe wanda ya ce ya daɗe yana neman mu muna fatan za a ci gaba da neman mu sarto mun samu kira daga jihar yobe salamu alaikum wa alaikum salam malam dan allah in rediyon ka tana kunna ka kashe ko Yau eh, na tashi da Yau wato da wa muke magana? Da Muhammadu Gero daga Gashuwa. To mi an ka yau? Ni ra'ayi na kira nake ga talakawan Najeriya. Da su yi addu'a. Allah ya da ta mana ƙasar nan. ya ce ana magana tonan asiri ko kama wani da sauransu talaka su yi addu'a Allah ta mana gwamnatin nan Allah ya ce Buhari a kan lamarin gwamnatin da ake su To amin sun ma'amu mun gode da wannan ra'ayi ka, to bari mu yi makwabcin Yobe din jihar Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin ka. Kina magana da Ibrahim Muhammad da Gitis ga Local Gamma. To Malam Ibrahim me an ka yau? Ra'ayina shine ga shugabanninmu su ji tausayi mu su rinka biyan mu albashin mu kan kari saboda wasu mu suna rasa rayukansu da to ina fata mutane suna cikin wahala eh to to Allah sa shugabannin sun ji wannan bayani naka to daga Bauchi bari mu je a Baikuta salamu alaikum wa alaikum assalam sunana Nasiru Adamu Indabagi daga Abeokuta to malam Nasiru ra'ayina shine ina wa shugaban ina ina shugaban kasa Muhammadu Buhari fata alkhairi a dukkan lamaransa baki daya To na kira gare shi don Allah ya sauka wa talakawa. A nan dai kusa yanzu haka da muke kusa da bakin boda. Ana sayar da buhun dubu goma sha shida dubu goma sha bakwai da wani talakawa za su je. Shugaba Buhari ya tuna a 2011 ya yi kuka ya kwalla da hawayensa saboda talakawa don Allah ya duba talakawan nan. Don To Allah Ubangiji ya sa ya ji wannan sako naka za mu sake komawa Bauchi. Salamu alaikum. Malam ko malama na Bauchi kuna ji na? to da alaman layi to za mu sake koma a kano salamu alaikum kano kuna ji na yawwa alaikum salam. to muna jin ka ni ne injiniya isa da mu daga tudun sauri kano kano state to injiniya mi an ra'ayinka yau ra'ayina ina yi wa buhari fatan alkhairi to ubangiji allah ya taimake shi To mun gode Allah ya taimake mu duka. Salamu alaikum jihar Kebbi. Ina magana da Buhari hariya. To Malam Buhari muna jin ka. Eh, da Allah ina son gwamnan Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da ra'ayin da ya kawo na cewa a rage ma'aikata a ƙananan hukumomi wannan abin ba zai haifar da kuma bayan rashin aiki da sata da tsagaiki a cikin a cikin ƙasa. To mun gode da wannan ra'ayi bari mu sake koma jihar Adamawa. Salamu alaikum Adamawa kuna ji na? Eh ina jin ku. To Adamawa muke ko? Adamawa muke jibe ta yola. To me an sunan malamin? su Sani Olala daga Runde Yangon Jimeta. To me an ra'ayin ka yau? A ra'ayi na, sai godiya mu ƙasa addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da abinci Allah ya tabbatar da Allah ba mu da muna albarka. to amin sun mu amin mun gode to bar mu yi kanan dabo salamu alaikum kano eh, wa alaikum salam to muna jin ka ni ne nuhu daga karamar hukumar Sumaila jihar kano to malam nuhu mi an ka. ra'ayina a nan shine dan allah ku sanar da wato kuka na ga shugaban kasa janar muhammadu buhari don allah ya taimaka a taimaka a kananan manoma daga ƙauyuka to Muna fatan ya ji wannan saƙo naka, to bari mu karkare da Gombe. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. To muna jin ka. magana da Musa Abubakar ne daga Gombe. To Malam Musa. yawa da mata nan shi ne don Allah a taimaka a ɗan buɗe mana bodan nan dai mu samu shinkafa da ɗan rikaci. A lokacin shinkafa yar gida ma naira ɗari hudu na sai ta yau. Yar gida kwano ɗaya naira ɗari hudu. To Malam Musa. to muna fatan hukumomi sun ji wannan kuka taka da wannan kuma muka kawo ƙarshen jin ra'ayoyinku a yau sai ranar litinin idan allah ya kai mu ga mamadi dandanon da wasanni amma a takaice zan fara ne da wasannin olympic da ake budewa a yau dinnan a rio de janeiro kasar brazil inda waɗansu daga cikin 'yan ƙasar rasha kamar yalinya stefanova da ta kasance farko na waɗanda aka kama da laifin amfani da magungunan sa kuzari ba za su halarci wasannin ba da ake zaton kusan rabin al'ummomi na duniya wato mutum ɗaiɗai har biliyan uku za su kalla a yau. Gwarzon yin wasan kwallon kafa ɗan ƙasar Brazil wato Pele ya sanar a yau juma'a nan cewa ba zai samu zuwa hura wutan fara wasannin ba saboda ciwon da yake ji jikinsa. A wasan kwallon kafa Tottenham ta solle Inter de Milan da ci shida da daya a yau din nan a wasan da suka yi na sada zumunci. Shi kuma ɗan wasan kasar maroko wato Mohamed Sissoko dan shekara 31 da haihuwa ba zai buga ma Montpellier kullo ba saboda ba su shirya ba a tattauna da suka yi saboda kullo yarjejeniya. Wani mai boxing dan kasar maroko Hassan Sada dan shekaru 22 da haihuwa ya shiga hannun 'yan sanda ɗazun nan. An kama Hassan Sada ne da laifin yi ma mata biyu fyaɗe. An kama shi a dab da buɗe wasannin na Olympic. mamadu Danda, sashen samurai Amurka, Jamhuriyar Kamaru. Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. al'ummar duniya na fuskantar mugun kalubale daga yakin tafkin chadi wajen murkushe kungiyar ta'adda ta boko haram a wani hannu kuma ana kokarin taimakawa waɗanda rikicin da kungiyar ta haddasa ya jefa rayuwarsu cikin tagayyara da suke buƙatar taimakon jin ƙai a wajen wajibin da ta yi wa hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya jakadiyar amurka a majalisar samantha power ta bayyana irin labaru masu susa zuciya da ta ji daga wasu mutane yayin da ta kai ziyara a sansanin 'yan gudun hijiran da suka arce daga rikicin boko haram ta ji yadda aka wawure kadarorin mutane daga gidajensu kana aka ƙone gidajen an kashe maza da yara maza. an yi wa mata fyaɗe tare da sace mata da yara mata ta ce wajibi ne sojoji su ƙara ƙaimi a yaƙi da boko haram in ji jakadiya samanta fawa ƙawancen sojojin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da dakaru daga ƙasashen benin da kamaru da chadi da nijar da najeriya suna taka rawa wajen inganta haɗin kai tsakanin ƙasashen da tsara shiri da kuma musayar bayanan asiri. Duk waɗannan ƙoƙarin sun haifar da sakamako mai kyau cikin 'yan watannin nan da suka gabata da suka hada da sako dubban mutane da aka yi garkuwa da su. An lalata sansanonin 'yan ta'addan da dama tare da kwato kashe saba'in da biyar cikin ɗari na wuraren da Boko Haram ta mamaye a da. Jakadiya Fawa ta jaddada cewa yaƙi da boko haram dole ne ya mutunta 'yancin bil'adam jakadiya fawa ta yaba wa ƙungiyar tarayyar turai da birtaniya dangane da taimakon da suka baiwa dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da ke fafatawa da ƙungiyar boko haram ta lura da taimakon da amurka ta ba dakarun na kuɗi dala miliyan 71 da taimakawa da masu ba da shawara da dabaru da kuma kayan aiki ta ƙarfafa ƙasashen da ke cikin majalisar ɗinkin duniya da su ƙara taimakon da suke bayarwa akan wannan ƙoƙarin da ke da mahimmanci domin murƙushe ƙungiyar ta'addancin bacin ƙarfafa sojoji bisa ga yaƙin da suke yi kamata ya yi a ƙara mai da hankali akan buƙatar taimako na jin kai in ji jakadiya fowa Cikin shekaru biyun da suka gabata, Amurka ta ba da taimako na jin ƙai na fiye da dalar Amurka miliyan 281 ma kasashe da rikicin Boko Haram ya shafa, amma duk da haka akwai ƙarancin kuɗi. Akwai mutane kimanin miliyan biyu da dubu biyar da suka zama 'yan gudun hijira cikin ƙasashensu, wasu dubu da hamsin an tilasta masu ficewa daga iyakokin ƙasashensu abin lura da shi shine cikin masu gudun hijiran fiye da kashi casa'in cikin ɗari sun samu mafaka ne da 'yan uwansu wannan kuma shaida ce ta nuna ƙauna da soyayya da ke yankin duk da mugunta da kisan gilla da ƙungiyar boko haram ta aiwatar yanzu ne lokaci da ya kamata al'ummar duniya su ƙara ba da taimako saboda agazawa waɗanda suke rayuwa cikin kunci a yankin tafkin chade lokaci ne na ƙarfafa ɗabi'u masu kyau domin a murƙushe shaidancin boko haram in ji jaka da ya fawa wannan shi ne shirin mirar amurka da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to kafin mai sallama ga takaitattun labarai a najeriya a cikin wannan mako ne mutane biyu suka fitar da wata sanarwa na bayyana kansu a matsayin shugabannin kungiyar boko haram wannan takaddaman shugabancin ta haifar da baraka wacce ke nuna rarrabuwan kawunuwa rarrabuwan kawuna da ke tsakanin su 'yan boko haram akan aƙidar su kan yadda su ainihin kungiyar take gudanar da ayyukanta arewa maso gabashin najeriya da kuma yankin tafkin chadi a labaranta na mako-mako kungiyar is ta bayyana sunan abu musab albaranawi a matsayin wakilinta na boko haram jam'iyyar anc mai mulki a afirka ta kudu ta sha kashi fiye da kowane lokaci na baya a zaɓuka majalisun garuruwa da na birane wadda aka yi har yanzu dai jam'iyyar ta anc ce ke kan gaba wurin ƙuri'u da kujeru amma jam'iyyar ta marigayi nelson mandela ta sha kashi fiye da kowane lokaci tun kawo ƙarshen mulkin wariya na launin fata masu fashin baki sun ce masu jefa kuri'an sunan sun je su yi kuri'an ne a cikin fushi na rashin ayyukan yi da kuma zarmiya na cin hanci wani jami'in kungiyar adawa na kasar sudan ta kudu ya ce ya kamata shugabannin kasashen yankin gabashin afirka da ke taro yau juma'a su amince da girka rundunar tsoma hannu ta sojojin kasashen waje a ƙasar wanda yaƙi ya lalata har yanzu dai ana nan ana zaman ɗarɗar sosai a juba babban birnin sudan ta kudu a bayan da aka kashe mutane 300 aka raba wasu dubbai da matsugunansu a gwabzawar da aka yi tsakanin dakarun 'yan tawaye da na gwamnati a watan da ya shige shugaba salva kir ya ce ba a buƙatar ƙarin sojojin ƙasashen waje kan na majalisar ɗinkin duniya da ke aikin kiyaye zaman lafiya a ƙasar a yanzu amma kuma wakilin 'yan adawa na sudan ta kudu a ƙasar ethiopia da ƙungiyar tarayyar afirka ya nuna cewa akwai buƙatar haka don saboda su shiga tsakani wani limami da ke zaune a nan amurka fetullah gulin ya yi tir a kan takardar samanci da aka bayar a kama shi wanda hukumar turkiya ta bayar suna zargin sa zamowa wato kan uwar gami kenan wurin juyin mulki da aka so a yi a watan da ya shige gullin ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa shi ba shi da masaniya a cikin wannan abu to a gaishe ka allah kuma ya kyauta ma sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu a madadin sauran abokan aiki mai alice daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da ke fatar ai hutun ƙarshen mako lafiya.